Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Bazawara don ci gaba da kallon shirin Bazawara duk ranar Juma'a karfe 8 da rabi na dare. Wata bazawara, santa zuciya shi ta tsira. haba ƙawata har yanzu ba za ki daina damuwa nan da kike yi ba ko ya za in cire ma kaina damuwar da take damuna ba san cewa kin san damuwar da take damuna a cikin zuciyata to yanzu tsaya yanzu ba wannan ba albishirin ko oh. ogan ya ce in kawo ki domin ya gani ki dan Allah da gaske kike da gaske nake gaskiya na ji daɗi sosai ban san ta yadda zan mutunta miki farin cikin da nake ciki ba gaskiya na ji daɗi sosai sosai yanzu yaushe za ki kai in Allah da jibi za mu je to yanzu mu ci abincin ba zan ma iya ci ba saboda farin ciki to ai ka dan sha ne mu wata bazawara santa zuciya shi ta tsira wata bazawara in ta guje ne akwai kura kanta na yi nadama kuskuren ya zan gyara ke bazawara ita ce wannan eh ita ce labai alhamdulillah duk da na ga takardunta dai suna da kyau kuma ta yi karatu sosai but amma na ga da wannan takardun nata har za ta nemi aikin receptionist eh to da yake an ɗin samu matsaloli ne da mijinta baya so ta yi aikin shi yasa okay to amma yanzu ya da ta yi ko eh, da yake yanzu ba sa tare da zaman gidan sai muka ga gwanda ta dan nema aiki to ga yanzu ya kamata fara aiki sai ki kai ta gurin amir sauran abubuwan zai gaya mata amma ki san aiki kika zo kuma ki tsaki aiki ki abin da ya kawo ki tsaya na natsu a wanda baki sani ba da wayo da kika tambaya abokan aikin ki za sanar da ke saboda muna samun wasu dan matsaloli a ma'aikatan tsakanin ma'aikatan maza da mata da haka ke maki kiyaye insha Allah sai mamar da ta nan ji tana hannun shi mun gode thank you sir thank you Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Amir ya aiki. kun shigo? Barkan ku da zuwa. Yawwa. Aha. Nana sannin ku. Yawwa. An dace kuwa? An dace. Nana, ita ce wannan? Eh, ita ce. Amir, na gode sosai. Allah ya ce mu. Ba da mu. wuce a nan ko? Amma ina ganin mutum kika zo kika tarar a falon nan kafin ki shigo ki wuce. Anya kuwa an koya maki tarbiyyar ki zo ki ga babba zaune ki gaishe shi? Aikin san wannan ba gadon gidan ma bane ba. Kuma ban taso na ga ana yi ba. Ke da kin taso a cikin shi ana yi? Ai sai ki je ki. Ke Khadija, ina ɗaga maki ƙafa ne saboda darajar yayanki. Amma idan kika bari na juyo da akalana a kanki, to wallahi ba za ki ji daɗina na ba. Ina gaya maki, ina ƙara faɗa maki akan ki daina rashin kunyar da kike min a gidan nan. Ina ji maki zafin ran da raina zai ɓaci in juyo da akalana a kanki. Wallahi za ki yi mamaki na. To, wani dare ne je ma bai gani ba. yadda kika ganna haka kuma zaki kyale na a cikin gidan nan saboda nan gidan yayana ne ba gidanki bane ba ko in ce ba gidan ubanki bane ba gidan uba ba gidan uba na ba ke kada ki kara taba kabana na gani a cikin gidan nan wallahi ni da ke musu <laughs> Khadija Khadija Jama'a assalamu alaikum ah, masoyanmu na faɗin duniya gaba ɗaya kamar yadda kuka sani sunana Jamilu wato ɗan sholi ma a bidiyo naku a kullum zan yi amfani da wannan dama sanar da ku wata sanarwa mai mahimmanci kamar yadda kuka kalli shirin bazawara na ɗaya na biyu na uku na na biyar na san akwai masu ƙorafe-ƙorafe wasu suna cewa lokaci ya yi kaɗan ba ma yin shi da tsawo wasu su ce kaza dai kowa dai da yanayin nashi to ai mana afuwa ai mana afuwa dan adam ajizi ne ba lalle za mu iya kokarin ne mu iya yin mu amma ba lalle mu yi shi yadda za mu burge kowa ba amma dai ina a iya na muna iya ƙoƙarin mu kuma kuma kun san muna yi kuma muna ganin yadda kuke yaba mana ina son sanar da ku cewa bazawara kamar yadda kuka gani alamu yanzu aka fara gina labarin bazawara wasu za na za ku fahimci abin da kuka fahimta daga wannan gabar kowa ya san cewa bazawara yanzu zai fara ɗaukan zafi alhamdulillah a kasancewar yanayin sallah hidimomin sallah muje can muje can muna da wasannin sallah can da can misali yanzu haka muna garin Mina za mu yi wasan sallah a Mina wato Niger State sannan za mu shiga Kano za mu je gida mu gaisa da iyalan mu Yobe ina da sauransu so ba mu da isasshen lokaci dalilin haka an ɗan samu matsala ba za mu saki bazawara sati mai zuwa ba sai sati na sama bi ma'ana mun ɗaga za mu tsallake za mu yi hutun sati ɗaya sakamakon rububin sallah da sauran abubuwan da ba za a rasa ba sannan muna muku albishir idan muka dawo ba bazawara episode 6 ya yi sama za ku ga canji sosai duk abubuwan da kuke tunanin da babu shi misali irin lokuta za mu ƙara yawan lokaci zai ƙara ɗaukar zafi kuma za mu inganta yanayin ɗaukan tun daga kayan aikin da muke aiki da su da yanayin jarumanmu da directing ɗin da ƙarfin labarin insha Allah kar ku bari a baku labari shirin bazawara shirin bazawara zai to shirin bazawara zai dau zafi sosai insha Allah ah, kuma muna godiya sosai domin kallon ci gaba da kallon shirin bazawara ku subscribe a YouTube channel mai suna bazawara ah, kuma ku gaito mana abokanku sannan kuma shirin fuska biyu da yawa suna ta cewa ah, an tsokane su ko kuma an kwadaitar da su ba a saki fuska biyu ba muna nan muna aiki a kai shi ba ma ma a samu matsala shi yasa ban ma fara sanya shi ba ko yanzu haka shirin fuska biyu mun yi ayyuka da yawa wanda sun kai su goma amma ba za mu fara saki ba sai mun kammala season one gaba a'a bakwas kawai da Allah mu cire shi a mun ya kai episode goma ba za ma mu fara saki ba har sai mun kammala season one da two kafin mu fara saki fuska biyu don haka muna shiri ne mai kyau kar ku ce ko mun kwaɗaitar da ku ba mu saki fuska biyu ba insha Allah za ku ga sa biyu zai yi kyau sosai muna yi muku albishir a